وخافوا من عقابه قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون إن من معالم الحنفية والملة المحمدية تسليم العبد بأقدار الله تعالى ورضا بحكمه والتوكل عليه وحده سبحانه وتعالى وهجر كل معبود أو مطاع حجرا كان أو بشرا وأن يعلم العبد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن كل ما سوى الله مخلوق مربوب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ويقين المسلم بذلك يجعله مطمئن القلب بقضاء الله وقدره عباد الله من الأمراض التي تطعن في العقيدة التشاؤم وقد جاء الإسلام ليقضي على صور الديرة والتشاؤم وليعلم الناس أن الضار النافع هو الله تعالى وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى وهو لا يتشاءمون بمكان يعني السلف الصالح لا يتشاءمون بمكان ولا بزمان لأنهم يعلمون أن خالق الزمان والمكان هو الله وأن الذي يدبر أمر الزمان والمكان هو الله قال تعالى قل إن الأمر كله لله فلا يدبر الأمر نبي ولا يدبر الأمور ولي ولا رئيس ولا حاكم ولا شهر ولا مكان ولا يدبر الأمور إلا ملك العلي سبحانه وتعالى إلا ملك العلي بمعنى إن الله سبحانه وتعالى كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال يا غلام أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف عباد الله وقد كثرت الصور التشاؤم في عصرنا الحديث وصار الناس يتشاءمون بأيام مؤينة أو ساعات محددة أو أعداد مؤينة مما لا يقضي منه الأجب فالرافضة يكرهون التكلم بلفظ الأشرة أو فعل شيء يكون أشرة حتى, حتى البناء لا يبنون على أشرة عامدة ولا بأشرة جذوء ونحو ذلك لماذا؟ لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم الأشرة المشهود لهم بالجنة وكثير من الناس من الغرب يتشاءمون بالرقم ثلاثة عشر ولذا حذفته بعض شركات الطيران من ترقيم المقاعد كما حذفوه في ترقيم الأدوار في الأمائر الكبار وآخرون يتشاءمون بنعيق البوم وال يعني والغراب ورؤية الأعور والأعرج والعليل والمأتوب إن التشاؤم بالأزمنة والتشاؤم بالأشهر وبعض الأيام أمر يبطله الإسلام وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ضرورة ضرورة تخلص القلب من ظن السوء بربه سبحانه وتعالى ومن الاعتقاد السيء في الأمكنة أو في الأشهر والأزمنة كما أن بعض الناس يعتقد أن يوم الأربعاء يوم يحصل فيه ما يحصل من السوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير ولا تطير له ولا تكهن ولا تكهن له ولا تكهن ولا تكهن له وأظنه قال أو سهر أو سهر له ومن أسباب التشاؤم أيها الإخوة كثرة التفكير السلبي يميل بصاحبه إلى التشاؤم وتغليب الشر وإساءة الظن وتغليب المساوي على المحاسن قال الشاعر يعني نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا والتشاؤم من طبائع النفوس يقل ويكثر وأهم علاجه التوكل على الله عز وجل كما في قول ابن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا أي إلا ويقع في نفسه شيء من ذلك ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود وصاه الألباني أي هذا الأثر وينبغي الحذر أيها الإخوة من لأن من اعتاد التشاؤم ضاقت عليه نفسه وحياته قال شيخنا سيمين رحمه الله تعالى في المجموع المفيد والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم فإنها تضيق عليه الدنيا وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم حتى إنه يوجد يعني أناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاءم وقال اليوم يوم سوء وأغلق دكانه يعني وأغلق دكانه ولم يبيع ولم يشتري والعياذ بالله ومنهم من يتشاءم بشهر شوال ولا سيما في النكاح وقد نقضت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين هذا التشاؤم بأنه صلى الله عليه وسلم عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال وكانت تقول أيكن كان أهذا عنده مني حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه ومن أعظم ما يدعو المسلم للأبد عن التشاؤم والتغير خوفه من الشرك إذا كنت تخاف الشرك أنت تخاف من التشاؤم إذ هي باب من أبوابه وطريق موصل إليه وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك الطيرة شرك رواه أبو داود في سننه وصاه الألباني إن المسلم يمنعه من التشاؤم رضاه بقضاء الله وقدره وثقته بأن ما يقدره الله له فيه خير فإن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له عباد الله من وقع في شيء من ذلك فكفارته ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجته الديرة من حاجة فقد أشرك قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيره ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك حديث صحيح فأخرجه إمام أحمد في مسنده وصاه الألباني عباد الله إن قدار العباد كلها من أمر يعني من أمر ورزق وأهداف وأحوال وخير وشر مكتوبة قبل خلق الأرض والسماء فأنا عبد الله بن عمرو بن الأس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة رواه مسلم في صحيحه أو أخرجه مسلم في صحيحه تفاءلوا أيها الإخوة وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة وخيرها الفأل قال وما الفأل يا رسول الله قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم متفق عليه وكان صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل بما يبعثه في النفس من الأمل والإطمئنان ويكره التشاؤم لما لما يحدثه في النفس من الاستكانة والضعف والأجز والهوان نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya ce sammai da kasai duka mulkin sa ne halittar sa ne mulkin sa ne gudanarwar ne godiya ta tabbata gare shi subhanahu wata'ala ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyyarsa da rububiyyarsa da sunayensa da sa ina shaidawa babu abin bautawa ina shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayansa da sahabbansa da wanda suka bi bayan su da kyautatawa har tashin kiyama Allah ka saka mu a ya ‘ya'yan uwa musulmi waje tsoron Allah ku alaƙanta dukkan burin ku da ku zuwa ga Allah ku dogara da Allah ku nemi dukkan wani abin nema wurinsa ku yi fata gare shi ku nemi lada wurinsa ku ji tsoron ukubarsa Allah madaukaki na cewa inda Allah rizq ku nemi arziki wurin Allah sannan wa abudu ku bauta masa washkuru lahu kuma ku gode masa ilaihi turja'un alishan tukakik zuwa gare shi za a mai da ku za a mai da mu kinan wannan umarni guda uku suna cikin wannan aya ta cikin suratul ankabut ku nemi arziki wurin Allah Shi shine ku mai azurtawa sannan bauta masa shi kaɗai, sannan a gode masa bisa ni'imar da ya yi mana ta wannan musuluncin a bisa a nisanci hana-hanansa domin ƙarshe zuwa gare shi za mu koma ‘ya'yan uwa yana daga cikin wato shika-shikai da ginshiƙai na wannan musuluncin shi ne imani da miƙa wuya bawa ya yadda da aqdarullah abubuwan da Allah ya ƙaddara masa kada ka yadda wannan rukunin na imani na shida na ƙarshe cikin rukunin imani a rasa su tattare da kai sannan ka yarda da abin da Allah ya hukunta maka sannan ka dogara da Allah shi kaɗai ka ƙaurace ma dukkan wani abu da ake bauta ma wani abu da ake ma da'a da'ar da ba a yin ta ga kowa sai ga Allah sawa'un wannan abin wani dutse ne ma'ana wani abu ne mararai, wanda bai motsi kamar dutse bishiya ce ko ma menene ko dan adam ne to lalle ka nisanci mika ka zuwa gare su da bauta masu bawa ya sani abinda fa Allah ya so shi yake kasancewa Abin da bai so ba baya yiwuwa baya aukuwa lallai mu sani duk wani wanda ba Allah ba sunan shi halittacce wato sunansa halitta eh malaman tauhidi suna cewa anna ma siwa Allah makhluqun marbubun duk wani abu wanda ba Allah ba sunansa halitta kuma shi Allah ne ke gudanar da wannan halittar tasa bai mallakan ma kansa amfani ba ko wani cutarwa balle har ya iya cutar da wani ko ya iya amfanar da wani bai mallaki mutuwa ba ko kuma rayuwa ko kuma a tashi bayan an rayu bayan an mutu wannan duka wasu abubuwa ne da Allah kaɗai yake banta da su to in ko haka ne bawa zai sami nutsuwa da kwanciyar hankali in yana da yaƙini da sakankan cewa a zuciyarsa cewa wato Allah shi yake banta da me da alqada'u wal qadar shi ke kaddarawa shi ke hukuntawa ba wanda da ya sami wannan zai sami kwanciyar hankali da nasuwa ta zuciya wanda duk ya rasa wannan imanin to zaka same shi cikin tashin hankali domin kullum yana bagauniya duk abin da ya sami ko ya sami wani zai jingina abin ne zuwa ga wani abin halitta wanda shi abin halittan bai isa ya kaddara ba ko ya hukunta bayan Allah yana daga cikin cututtuka da suke shafar aqida ta musulmi a yau shine abin da ake ce ma at-tasha'um shine canfi ko zato mummuna ga wani abu da Allah ke yi ka dauke ka ce wani ke yi ka jingina zuwa ga wata halitta canfi kenan musulunci ya zo ya rushe canfi da abin da yake tsafi da irin waɗannan abubuwa dukansu don mai don mutane su san cewa ba mai cutarwa ba mai amfanarwa sai Allah kuma mu sani cewa mu musulmi dukkan al'amura fa suna hannun Allah maɗaukaki subhanahu wata'ala shi yasa magabata annabawa da manzanni da bayan Allah da suka zauna tare da su wannan harka ta jahiliya ba sa yin ta shu'umci kenan bahaushe bahaushe yana cewa shu'umci daga kalmar Tasha'u ne wato ainihin canfi ko kuma ka ɗau wani abu ka bashi wani abu na tasiri wanda bai da shi Allah shi ke da wannan shi ke ƙaddarawa shi ke hukuntawa wannan kalma za ka ga magabata ba sa shu'umci ba sa shi'umta wuri ko wani zamani ko wani lokaci domin sun san Allah shi ne mahalicin zamani shi ne mahalicin wurin kuma shi ke gudanar da wurare da zamuna da tafi da su shi ke gudanar da su shi yasa Allah ya ce kul innal amra kullahu lillah ka ce musu dukkan al'amari yana ga Allah in ka ga rana ta fito Allah ne ya fito da ita ta tafi ta faɗi idan wani wata ya kama ya ƙare wani ya kama duka wannan Allah ne ke gudanar da watannin da ranaku da kwanaki da taurari da mu karan kanmu da bishiyoyin da komai saboda haka ya ƴan uwa musulmi mu sani lallai ba mai gudanarwa wani annabi duk darajarsa da girmansa da Allah ya bashi tana nan tattare da shi amma baya da ikon tadbirin wani abu cikin al'amura na ubangiji Hakanan wani wali duwali ta haka nan wani shugaba na ƙasa ne ko na al'umma ko wani gwamna ko wani sarki ko wani wata da za a shiga ko wani wuri a ce wurin shi ke yi duk waɗannan Allah ya mallake su ya halicce su ya mallake su yake gudanar da su su ba su iya komai shi yasa hadisin Abdullahi dan Abbas da annabi ya goya shi ya dauke akan abin hawansa ya goya shi yake cewa ya kai ɗan ƙaramin yaro ya gulam ya kira shi da kalma ta girmamawa yaro yana so a kira shi yaro sai dai in ya ɗan fara girma kuma yana so a ce masa babba To lokacin abdullahi ɗan abbas yana yaro annabi yake ce mai ya kai ɗan yaro in za ka yi roƙo ka roƙi allah idan za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah ka sani lallai dukkan al'umma da za su taru a kansu amfanar da kai da wani abu ba su isa su amfanar da kai ba sai da abin da Allah ya riga ya rubuta maka hakanan da za su taru a kansu cutar da kai da wani abu wanda yake Allah bai rubuta maka wannan cutar ba ba su isa su cutar da kai ba sai da abin da dama Allah ya riga ya rubuta maka sannan ya cika masa bayani da cewa rufi'atil aqlam wajuffatis suhul alƙaluman da aka rubuta na kodara ta ubangiji da Allah ya umarci alƙalami ya rubuta duk abin da zai faru a duniyan nan daga farkon ta har karshe to alkaluman an ɗauke su takaddun da aka rubuta makadir ɗin abubuwan da Allah ya ƙadara sun bushe ya jama'a ku duba yaro ɗan ƙarami ana koya mashi tsantsar tauhidi zunzurutun tauhidi yau mu sai ka ji an ce ai babu ba magana wani tauhidi a nuna ma yara san duniya da waye-waye ba ka nuna ma yaro Allah ba ya san shi ke komai in ya je duk ilimin da zai sunan shi shirme in ba shi da tauhidi Abdullahi dan Abbas yana yaro to ina ga babba kai balagagge kai ya kamata ka san tauhidi ana so a cusa ma Abdullahi Ɗan Abbas da mu cewa ba fa abin da ya same mu na alheri daga Allah ne wani bai isa ya bamu wannan ba sai Allah haka nan in wani abu da ba mu jin daɗi ya same mu bai same mu ba sai da Allah ya kadar haka Allah ya sa mu gani ya 'yan uwa wannan zamanin namu shi'umci ko canfi yi yawa fa har yau yana nan a cikin al'umma ka iya cewa wai an waye kamar ana da ilimi na zamani wanda zai taimaka ka san Allah shine Allah amma ina yana nan wannan aƙida ta jahiliya tana nan cikin al'umman nan wasu suna shu'umci da har kwana kaza yana da matsala rana kaza tana da matsala lokaci kaza hatta sa'a awa kaza tana da matsala kar ai kaza cikin kaza wannan matsaloli suna nan kai hatta adadi na nomba ana shi'umci a kanta a yau ku dubi 'yan shi'a Allah ya shirye su wai suna kyamar adadi na goma duk abu mai nomba goma to dan shi'a baya santa baya santa hatta gini in zai ba zai yi filas guda goma ba ko dai ya tara ko su wuce sha ɗaya amma ba za a yi goma ba Haka nan, hatta ainihin wato ainihin namba ta goma a lissafinsu suna share ta su wannan suna yi ne wai saboda kyamarsu da al'asharatul mubashiruna bil janna al'asharatul mubashiruna bil janna nan ba ta goma ba sa santa sun shi'umce ta sun canfe ta haka nan yau 'yan yammacin duniya da ake ganin sun waye ilimi na hannunsu su ma sun canfi nan ba ta goma sha uku nan ba sha uku ba sa santa din nan ba daga sha biyu sai a tsallake zuwa sha hudu shi yasa wanda suke da irin wannan aƙidar in ka shiga jiragensu a lambar jiragen bar wato kujeru da ake zama ba za ka ga namba sha uku ba daga sha biyu sai a tsallaka a rubuta sha hudu ba za ka ga namba sha uku ba sun share ta haka nan idan wato wani gini ne wanda yake da hawa sama da sha uku to ba za a rubuta namba sha uku ba duk sun share saboda mai an canfi namba sha uku tana da matsala su a wurin siya da suke gani haka nan wasu sun canfi kuka irin na mujiya wai in ka ji kukan mujiya to da matsala za ka gamu da matsala wasu kukan hankaka wasu wai in ka gamu da mai ido ɗaya ka gamu da matsala a wannan ranar ko ka gamu da gurgu yana ciccisgudawa gamuwarka da mutum na farko a fitowarka ko kuma dai wani mutum mai matsala to daga nan ka shi umce shi ka ƙara wato ka ɗora ma kanka matsala ka ɗora ma kanka canfi sai ka ce wannan rana akwai matsala ya ƴan uwa musulmi haka watanni wannan wata da muka shiga wannan wata na safar wata ne daga cikin watannin ubangiji guda goma sha biyu amma wasu sun canfe shi tun lokacin jahiliya har yanzu canfin yana nan wasu ba sa aure cikin watan nan wasu zato suke wai watan in ya kama to kuma an fara gamuwa da matsaloli da zazzabi sai a rika jingina matsalar zuwa ga watan ko larurar zuwa ga wata din wannan duka canfi ne kuma jingina ma wani halitta ne abinda bai isa yi ba mummunan zato ne ga Allah Ubangiji subhanahu wataala domin shi ya halicci watan shi ya sanya lokacin shi ya sanya zamanin kai kudirin cewa wannan watan yana da matsala wannan kuskure ne ko wani wuri wasu zaka ga irin mararraba sai su ce da matsala wasu hatta wato bishiya zaka ji ana cewa tsamiya uwar kwankwamai an canfe ta ba a zama karkashin ta ba a duk wannan canfi ne wasu sun canfi hatta rafuka sai ka ji an wannan rafin yana kaza yana kaza da sauran al'amura waɗanda musulunci ya zo di ya rushe su ya ɗauke su a matsayin canfi kuma canfi kuskure ne ba daidai ba ne saboda haka mai ƙoƙari mu gyara shi ya yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa minna man tatayyara wala tutayyara ba shi cikin mu wanda ya canfi ko kuma aka yi masa canfi ya ɗau wani abu ya rika cewa kaza yana sabbaba kaza kaza yana kaza a'a haka nan bai cikinmu wanda ya yi bokanci ko aka yi masa bokanci a wani ruwayar mai ruwaya ya ce yana zaton annabi cewa ya bai cikinmu wanda ya sihiri ko aka yi masa sihiri wato muhalli shahid canfi yana ciki yana daga cikin sabubban da ke sabbaba canfi shine mutum ya rika kullum tunanin shi salbi me ake nufi da tunani salbi kana da tunani ijabi da salbi misali yau za ka yi aure ka dinga tunanin ne auren nan da ni kadai ne kila dubu goma take na, to yanzu kuma matar ta ƙaru mun zama mu biyu yanzu zan kashe dubu ashirin kenan ina zan samu dubu goma da ni kadai ne kaza kai ta kawo matsaloli kana sanya shu'umci da za ka yi fa'alu shine kace da ni kadai ne yanzu in ne auren nan kila kofofin samu za su ƙauran man in ne auren nan duban samun nutsuwa zan sami ƙarin nutsuwa in ne auren nan Allah zai buɗo man abubuwa na alkago nan fa'alu kinan fata to amma wani duk abin da zai ya dinga zato mara kyau ciriki zai yi ya dinga zato ko faɗuwa zai yi ko ba zai ci riba ba to annabi baya son wannan kuma yana daga cikin ƙofofi da suke sababa mai canfi ko mutum ya rika ainihin zakan makan shi abinda zai rinjaya a kan shi wani abu na shari ko kuma wato abu mummuna a kan shi maimakon kyakkyawa shi yasa wani mawaƙi yake cewa mutane suna aibata zamani bayan aibin yana tattare da mu wato ainihin ba zamaninmu bai da aibi mu ne muke da aibi yau sai ka ce wannan zamani ya lalace yau zamani ya kaza kaza yau kaza kaza yau shugabanci ya lalace ba ruwan shugabanci masu shugabanci ne ya kamata su gyara ba ruwan zamani a'a 'yan zamanin ne ya kamata ka ce su gyara amma zamani Allah ne zamanin shi ke gudanar da shi yana nan yadda yake malamai suna cewa asalin wuri mai tsarki sai in an sa masa najasa asalin wannan zamani kalau yake sai yan zamanin in sun bata shi Allah ya sa mu gyara ya yan uwa ɗabi'a ce ta ɗan adam ya zama yana da canfi don tun lokacin jahiliya ake yin sa wasu ka ga suna yi da yawa wasu kaɗan malamai sai suka ce to akwai magani da ya kamata mu gaya ma junanmu wanda zai hana mu canfi na farko shine dogaro da Allah in ka dogara da Allah a cikin al'amuranka to Allah zai tsare ka daga canfi ka ɗauka Allah shine mai samarwa mai bayarwa mai azurta kuma ka dogara da shi ɗari bisa ɗari to za ka kau da waccan cuta ta canfi domin abdullahi ɗan mas'ud a cikin asar yake cewa ba wani a cikin mu face wani lokacin yana ji a ransa alamu alamun waccan cuta ta canfi oh sai ka ji wani ya canfi wani gari a can an yi aure a garin iya cewa ake wani ya canfi wata mata mota shi wannan mota tunda na saye ta kaza kaza wannan shagon tunda na yace irin wannan ba wani a cikin wani lokacin yana jin shi mai magani sai yace walakin Allah yuzhibuhu tawakkul sai dai Allah yana tafi da wannan cutar ta hanyar dogaro da Allah da shaytan ya dan nemi ya sakalo maka canfi sai ka kauda shi ka kauda shi da dogaranka da Allah Allah ka dogara da shi ciniki za ka yi aure za ka yi tafiya za ka duk abin da za ka yi na mu'amala to ka yi shi kai ɗaya ka dogara da Allah bayan ka bi sabubba abu na gaba da ya kamata abdullahi wato babban malamin mu ibnu usaimin Allah ya masa rahama yana cewa shi mutum duk sanda ya bude makan shi kofar canfi to wallahi ya bude makan shi kofar da duniyan ma gaba ɗaya za ce masa kunci gaba ɗaya rayuwar za ta yi masa daɗi domin koyaushe zai tasawwara ma kanshi abubuwa ne na damuwa da na canfi saboda haka duk lokacin da mutane masu irin wannan cutar mutum ko fita yayi ya gamu da wani yana tafiya da ido ɗaya to daga nan sai ce yau na da matsala in shago gare sai zai kulle ba zai buɗe ba ba zai saya ba ba zai sayar ba saboda yana zaton tun da ya gamu da mai ido ɗaya to yau da matsala in yi cinikin faduwa zai wannan kaga ya hana maka shiri ba ta wannan rana. haka nan zai aure zai tafiya ya gamu da makaho sai ce da matsala sai ya dawo gida kaga abin da zai je ya samu na alkhairi ya haramta ma kanshi ibn usaymin yace aisha uwar mu'minai ta rushe aqida ta ne ta shukumci da tsanfi ana shukumtar wata na shawwal cewa ba aure a cikin sa in an ya aure auren zai zama da matsala sai take cewa annabi ya aure ni cikin shawwal kuma na tare cikin shawwal saboda haka an rushe aqidar kenan babu ita sannan take cewa kuma duk cikin matan manzo ba wanda ya fi ni jin daɗin zama da shi ashe kaga da watan da matsala da ce auren da bata ji daɗin auren ba wannan haka yake Allah ya sa mu gani daga cikin magani da ke magance canfi da shu'umci shine tsoron shirka karka yadda ka buɗa ma kanka shirka domin kuwa shi shu'umci ko ainihin canfi hanya ce da kake buɗe ma wacce za ta kai ka zuwa game wato shirka domin a ƙarar annabi ya ce a ɗiyaratu shirkun a shirkun shirka ce shi wannan canfi da ake yi cewa kaza ne ya sabbaba kaza ba wanda wato ya halicci abin ba har wa yau yana daga cikin maganin shukumci ko kace canbi shine yarda da hukuncin ubangiji da kadararsa da ainihin amintuwa da duk abin da ya kaddara maka shi ya kaddara maka shi yasa annabi ke cewa ajamal li amril mu'mini abin sha'awa ga al'amarin mu'mini shine idan abin farin ciki ya samu sai ya gode ma Allah sai wannan farin cikin ya zama alheri gare shi idan wani abin bakin ciki ya same shi shi kuma sai ya haƙuri sai abin ya zama alheri a gare shi haka yau ya kamata mu zama mu nisanci wacce mummunar aƙida mara kyau ya'yan uwa musulmi yana daga ciki maganin wato shu'umci in har ɗan ya ja ka auka kai kai canfi kai abin da bai dace ba to me magani hadisin abdullahi dan am ya zo da magani yake cewa kafararsa shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana akwai kafara da ake yace man raddadhu min hajatin faqad asharaka duk wanda champion sai hana shi samun wata sa da ya so yayi amma champion sa ya yi, yi kaga ya yarda da abin kenan kalu sai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah to ya zai yi kenan in haka yace faqad asharaka ya shirka to ya zai ya auka ya shirka ya zai ya rasulallah sai ce ainihin an ya kula Allahumma la khaira illa khairuka ya Allah ba wani alheri sai alherinka sannan wala tiyara illa tiyaruka ba wani canfi duk abin da ya faru sai abin da ka farar da shi wala ilaha ghairuka ba wani abin bauta da cancanta sai kai ka zama wannan kalmar ka share abin da kai na canfi wanda yana nan a cikin al'ummarmu da yawa da yawa ba wai abin babu shi bane sai mu kokari mu bari inda kana canfi dan uwa to sai ka faɗi wannan ba wani alkhairi ya Allah sai alkhairi ka ba wani canfi ba komai sai abin da ka kaddara ba abin bauta sai kai ya Allah in ka faɗi wannan shikenan ƙarshe ɗan uwana musulmi mu sani lallai su wato a kadarul ibad abubuwa da Allah ya kaddara ma bayansa dukkan su na arziki da na rayuwa da wasu halaye da alheri da shari to an fa rubuta su tunkan a halicci sammai da ƙasai da shekara nawa dubu tun kafin a halicci sammai da ƙasai da shekara dubu kamar yadda hadisin wato amr bin al-as abdullahi bin amr bin al-as ya faɗa mana yace naji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi 50000 sana naji annabi na cewa Allah ya rubuta maqadirul khalaiqi ababan da za su faru na maqadir na halittu kakkab tun gabanin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin to ya ɗan uwa in yau ka ganka da mata a yau aka ɗaura muku aure to tuni da ma Allah ya rubuce za a ɗaura in ka ganka da mota in ka ganka da gida in ka ganka yau wani abu da baka so ya faru a kanka ka yi wani accident an maka wani abu na ɓaci rai dama an rubuta in kana da wannan tauhidin ba fa za ka tafi kai abin da ba daidai ba to akwai abin da yake kishiyan canfi da shu'umci wanda shari'a ce da da shi shine ake ce mashi wato fa'alu fata nagari gari ji bahaushe ya zama kullum abin da ke cikin zuciyarka shine fata nagari. gari ba mummunan fata ba shine canfi kenan wannan annabi na son shi domin ya zo cikin hadisi abu huraira yake cewa manzo sallallahu yana cewa la'iyarata wa khairu halfa'al babu canfi kun isance shi mafi alheri shine alfalu fata na gari yau ka sa ma ɗanka abubakar to kana tafa'ul ne kana so ɗanka halayen su zama irin na abubakar fatan ka kenan in ka sa ma ɗanka umar so kake zama irin umar in ka sa mai usman ali haka in ka sa mai muhammad sallallahu alaihi wasallam kana so ɗanka halayen su zama irin na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake ce ma fata na gari amma ya zama kullum mummunan fata a kanka a kaga ba za ka sama ɗanka suna mara kyau ba domin ka sa to ke zai karkata zuwa ga wani shi yasa annabi ya canza musu habbai sunaye marasa kyau Allah ya sa mu gane wannan hadisi wato ainihin Abu Huraira yake cewa sai annabi da suka faɗa haka sai suka tambaye suka ce wa mal fa'al ya rasulullah wai me fa'al me fata na gari kala sai ce al kalimatu Ya hadu ahadukum kyakkyawar kalma ta gari wacce ɗayan ku zai ci duk ko magana za ka faɗi ta gari ka faɗi magana ta fata na gari ba mummunan magana ba za a yi kaza auren na muna fata Allah ya ba da ‘ya'ya salihai Allah ya ba da tagwaye amma ka ce ai kai ta zato na banza za a yi ciniki Allah ya sa a ciri ba fata na gari kenan Allah ya sa mu gane ina ga saboda yanayin lokaci abin da ya sauƙaƙa kenan a wannan hudu ba tamu abin da muka karanta muka ji Allah ya samu amfani da shi wannan mummunan ɗabi'a da annabi ya hana Allah ya tsare mu da ita wannan wata kamar sauran watanni yake karka jingina mashi komai fatan mu alkhairan da ke cikin su Allah ya hada mu da su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين